sauraro fatan alkhairi barkamu da sake kasancewa da kai a cikin wani sabon shirin wasanni fafata daga gidan rediyo Vision mita 92.5 zango FM sunana Triangle Sport lamba goma nake buga a cikin shirin asalo irin na Rabiu Alfele sannan nakan koma lamba hudu na kai kawo asalo irin nan Golo Kante barka da mace kana tabo barka da mace masu sauraron shirin afafata kuma a cikin shirin na fafata na wannan rana samu duba yadda take ci gaba da wakana a gasar Olympics inda za ku ji tawagar kwallon kwando ta najeriya ta mata ita ma a daren jiya ko ce a asibayin wannan rana bata ji da daɗi ba a wasan da ta fafata da kasar amurka a ci gaba da wasannin gasar a olympics da ake farje gumi a daidai wannan kwance 'yan wasan najeriya maza ne a d tigers kasar jamus ta doke sa wasan su na biyu daga nan kuma za mu duba yadda take wakana a ci gaba da ta wasannin gasar premier league ta kasa wasannin mako na 20 na mako na 37 da shida da ake fafata a wannan yammaci a daidai wannan lokaci rivers united tana gaban mfm har garin Legas da ci ɗaya mai ban haushi haka kuma Plateau United da Sunshine su ma suna buga ɗaya da ɗaya a Naga Rangers da Katsina Kalobi da Eyimba su ma suna buga ɗaya da ɗaya ya tiya batun yake ga 'yan wasan a kungiyar ƙwallon kafa ta Kano Pillars sai masu gida nawa da nawa suke a daidai wannan lokaci abu ne na san da magoya bayan na kungiyar ƙwallon kafa ta Kano Pillars za su sani amma za mu ce labari ne ba mai daɗi ba tun da daidai wannan lokacin daidai lokacin da kuma abokanan hamayyan kano filas sun irin su yayin ba irin su rivers united da rangers kowace take kokarin ganin ta same a ɗaya daga cikin guraben nan da ake bukata domin tafiya wasannin gasar zakarar nahiyar afirka ita kuma kano filas din a daidai wannan lokaci tana kasa da ci ɗaya a mai ban haushi samun barka da shigowa cikin shirin na fafata. tutan ga masu sauraro barkan mu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci. na ga kaman babu energy a jikinka. <laughs> ka san mutumin ka jiya ya sa hoto a a facebook eh, eh, na abacha eh. da ya tashi sawa sai sa duk wanda yake yi makarantar sakandare na tufa na abacha dai batun ya daɗa fitowa kaga da shekaru da dama mm. kaga akwai wani hotonsa kan dp ina gani ban san ko faɗa aka yi aka ce cire shi mm. za a gan shi wani sankonsa ya fito <laughs> wata singulatinsa <laughs> ta ah, kaji kano pilas zai wannan lokaci tana kasa mm. labari mai muni ga magoya bayan pilas a daidai lokacin da kungiyoyi kaga riba united tana lagos amma ita take mm. ke jagorantar wasan da suke buga ita ma tana gusul a fabio za ga canjaras an to ka gani rangers da suke buga da katsina united duk da tana gida ne amma tana rike canjaras mm. a eyimba eh, tana wato a ah, shiga gabanta ma aka yi farki ka gani a minti 45 ma ta farki amma kano pilas za mu ce abin da ya ba mai daɗi ba abin ba mai daɗi ka ji sauti na inda ya sauya lokacin da nake faɗan wannan wannan yake gaya ma gaskiya Wannan ƙungiyoyin kamar sun fi filas tsin shirya fa a daidai hmm. lokacin da aski idan ya zo gaba gawa idan ya zo ƙarshe ka san ya fi zafi hmm. to su wannan ƙungiyoyin fa zafin suke ƙara amma kuma filin tsin kamar ka na ta ce ta ƙwace wannan power ta ta farko yanzu ka tsanan za kamar ta fi filin ƙarfi a wannan gaban da muke ciki to bari mu bari za mu dawo kuma gasar ta premier league ta ƙasa amma bari mu je birnin tokyo kasar japan inda ake ci gaba da fafata wasannin gasar guje-guje da tsalle-tsalle ta duniya a olympics a daren wannan ajiya kenan wayewar garin safiyar wannan rana tawagar kwallon kwando ta nigeria d tigers bangaren maza ta yi rashin nasara a wasanta na biyu da ta fafata da tawagar kasar jamus najeriya ta yi rashin nasara da ci 99 da ci 92 a zagayen farko kasar jamus ta doke najeriya da ci 24 da ci 21 a zagaye na biyu najeriya ta shiga gaban jamus da ci 29 da ci 26 an gama zango na uku kowace kasa tana da ci 24 sai dai kuma a zango na hudu kamar yadda amurka ta yi wa 'yan wasan kwallon kwandon ta najeriya ta mata di tigers haka jamus ta yi wa 'yan wasan na maza di tigers a zagaye na hudun ne jamus ta lallasa najeriya da ci 25 da ci da 18 wanda kuma ya ba ta daman doke najeriya da ci 99 da kuma ci 92 a wannan duk da sun yi kokari di sun amma sakamako ne wanda zan iya cewa bai yi wa magoya bayan kwallon kwando da ma 'yan najeriya daɗi gaskiya bai yi daɗi ba duba da cewar kaga kamar an sa ran wato kamar za ta karkare a mataki mai kyau ita wannan gasa da ake fafata ta olympic amma za ga cewar gaba ɗaya kusan wankan jego ake yi mata wato a wannan gasa da ake yi kuma kasashen za kamar amurka ta doke ta yanzu ma ga jamus ta doke ta gaskiya za ga cewar kamar abin da gaskiya su ya riga ma ya fi karfin wannan tawaga ta tigres mm. dole gaskiya a yan sai dai a ce su fara shirin wato tara gasa ta nan gaba da za a ci gaba da shiri duba da cewar wannan an gawa to kusan kokarin nasu ya sare kuma za su iya adabu ma da wannan gasa da ake bugawa. To Najeriya dai tana da sauran wasa guda da za ta buga da 'yan wasan Italiya amma ita ma Italiya a jiya a wayewar garin safiyar wannan ranar bata ji da daɗi ba hannun australia inda australia ta yi raga-raga da ita kowance ta sha da kira kan italian da ci 86 da ci 83 a bangaren mata kasar amurka ta yi wa kasar iran ɗuran kwallayen kwando inda ta lalasa ta da ci 120 da ci 66 <laughs> ta yi mata kanta wani gyara da ke ce kwallayen kwando na so ce wankan jegon kwallon kwando abinda na yi ninyan faɗa <laughs> kenan to gaskiya zan iya cewa ta yi mata fintin kawo kaga kusan tazarar 60 fa kaga wannan tafi karfin ta sosai gaskiya kamar yadda in kwallo ta haura uku a kwallon afa kwallon wankan jego to mm. wannan ma wankan jego ne saboda ashirin ashirin zaka lissafa kaga har so uku so uku mm. to kaga ai ya tabbata kenan dole gaskiya ka dindina wato wannan tawaga to jamhuriyar check ita ma a jiyan bata ji da daɗi ba domin kuwa 'yan wasan ƙasar faransa su lallasa wasan da suka fafata da ci 97 da kuma ci 77 inda idan muka koma bangaren kwallon tennis a ci gaba da fafata wasannin gasar ta olympics a dan wasa daniel medvedev ya tsallaka zagaye na gaba bayan ya doke dan kasar italiya fabio fognini da ci shida da uku ci shida da biyu uku da shida da kuma ci shida da biyu pablo carenzo bosta shi ma ya doke dominic aikwepa da ci shida da tara da bakwai da kuma ci shida da uku a wasan da suka barje gume haka karen katanov ya fidda diago schwarzman da ci shida da daya na biyu da shida da ci shida da ɗaya a gumin da suka yi ɗan ƙasar japan ke shori ya fi da eliya kashba da ci bakwai tara da bakwai da kuma ci shida da sifili su ma gumin da suka yi haka shi ma ɗan ƙasar wato a girka kenan a kwance dan wato ɗan ƙasar girka ya sha ƙasa a nan ugo hubert a stefano titifas kenan da ci biyu da shida bakwai da hudu da kuma ci shida da biyu ita ma naomi osaka wacce take kasance kasance a kasar japan wacce kuma ita ce jagoran tawagar kasar japan a gasar ta olympics kuma ita ta kunna wutar gasar ta olympics ita ma ta yi waje a <laughs> kwallon tennis babu wanda gasar olympics yana birge ne ka gama a mm. tsalle-tsallen ka a sauran wasanni ka zo olympics a casa ka to kaga ai kamar ita gasar olympic gasa ce wanda kowa yana so ya zama da cewa shi ya lashe ita wannan sarka da ake bayarwa duba da irin makudan kuɗi da ake samu da kuma ita kanta sarka kaga da kai daukakan ka ma dan wasa daukakan ka kai mm. kanka dan wasa kaga yanzu kamar ita wannan Naomi Osaka ta zo ta gama tsalle-tsallen kuma ta bude a dai fagen tennis kowa ya san wannan shahararriya ce a mm. kwallo amma kuma kaga yanzu sun da aka riga aka ce gasa wanda bai kai ta matsayin ma zai iya zuwa iya duke ta to mm. amfanin kaga gasa kenan ba abin mamaki bane kuma na san dole gaskiya za ta kara shiri saboda cewar har yanzu tana da wato damamaki ko ba kallon olympic din ba ta ci gaba da gasa kuma ta haska kanta duniya ta ƙara mm. saninta sannan kuma ta kara samun wani gogewa a cikin ita wannan gasa. So Marketa Vondroskova ita ce ta fi da ita a fafata wanda suka yi da ci shida da ɗaya da kuma ci shida da hudu sai dai a wannan safiya ita ma wacce ta da 'yar wasan a Naomi Osaka wato Marketa Vondroskova ta sake doke Paolo Bodosa da ci shida da uku a zagayen farko amma kuma ta samu damar tsallaka zagaye na gaba bayan badusa ta kasa ci gaba da wannan wasa da suka fafata. To idan muka dawo batun kwallon kafa kuwa gasar ta Olympics a kasar Japan ta lalasa Faransa da ci hudu da nema haka kasar Mexico ta samu galaba kan Afrika ta kudu da ci uku eh, da nema. Kwallon kafa a Faransa bata ji da daɗi ba gaskiya. Gaskiya An caccasa ta a wannan gasar ta takwas aka zira mata kaga kuma kamar dai dan wasan su guda ɗaya wato gigina tsohon dan wasan Faransa kusan shi yafi kowa zira kwallo mm. wato a kasar ta Faransa kwallaye kusan hudu sai Richarlison na Brazil amma dai gaskiya a kasar na fi ganin brazil sun fi kowa shirya saboda su idan suka zo suna yin wasan kusan suna zira kwallaye da yawa sannan kuma suna da yan wasa da suke ba su abin da suke so amma mm. faransan gaskiya kamar ba su gama shirya ita wannan gasa ta olympic ba suka zo to tuni kasar brazil ta kai ga zagayen gaba na gasar ta cin kofin kwallon kafa a cikin wasannin da ake fafata a gasar olympics dan wasan kasar kungiyar kwallon kafa ta yaba ton richarlison ya zira mata kwallaye guda biyu a karshe-karshen fafatawa da saudi arabia wanda ya bata damar doke saudin da ci uku da ɗaya kuma ya bata damar karkare rukunin da da wato maki da ya fi na kowanne kasar ivory coast ta karkare a mataki na biyu bayan ta tashi wasa ɗaya da ɗaya da kasar jamus afirka ta kudu a eh, ivory coast ta yi kokari mm. ita ma kokari mm. gaskiya za ga ita ma afirka ta kudu ga jamus a rukuni amma ta karkare a mm. mataki na biyu gaskiya kuma za ga kamar jamus din ba su da wasu fitattun yan wasa a tawagar tasu kamar yadda suka je gasar confederation cup haka suka zo gasar olympic din nan ba wani fitaccen dan wasa sai dai 'yan wasa da gani daga irin su ƙananan ƙungiyoyin irin su itron prompon irin su wato bayali ba kusan duk mm. za ga yan wasan amma kuma idan ka zo bangaren wato abrikos za ga akwai yan manchester kusan eric bailey shi kadai zai iya wato taimaka tawaga ga irin su amada diallo din nan shi ma duk za su iya taimaka wato tawaga ta afirka ta wato mm. abrikos din dole gaskiya ka jinjina musu jamus din kamar abrikos din ta fi su shiri gaskiya to kamar ta fi su shiri a rukunin ba kuwa kasar korea ta kudu ta karkare a mataki na farko bayan ta lalasa honduras da ce shida da nema yayin da kuma new zealand Poland ta tashi wasa can da Romania eh, sai dai kuma ta karkare wato rukunin a eh, mataki na biyu ci gaba da fafa ta wasannin gasar da Olympics kasar Japan mai masaukin baki ta kasance kasa ɗaya tilo a wasannin kwallon kafa na bangaren maza da ta samu nasara a dukkanin wasannin ta matashin dan wasa na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kiya a wato take fusa kubo shine yake jagorantar kasar kuma a eh, dukkanin wasannin ta ya zira kwallo amma Real Madrid bata taba ba shi dama ba dama yawanci wasannin sada zumunci hmm. ne kuma sai dai ta tura shi lon sai dai ta tafi lon hmm. kuma dan abu ɗaya da ban so dan wasan yayi a lon bada da shi za a ga lashe gasar Europa hmm. tsakiyar kaka sai ya koma ya tafe yanzu kuma gashi yana biya Real sun iya lashe wannan gasa kaga zan iya cewa kamar in dai madari ba su da wannan dan wasan ba kamar zai iya gama rayuwar kwallon abu sa kananan amma yanzu watakila ya haska kanshi duniya za ta ganshi wasu kungiyoyin za su shigo manya ma su yi zaurci yanzu sosai ne suke neman sa kuma ga sosai da su ma dai ai dai sai wannan kakar za mu iya cewa sun lashe gasar kofa da rai amma ta hmm. wancan kakar da aka iya yi da suka yi suka yi da biyar dole gaskiya dan wasan ya haska kansa kuma da madaran za su da shi a tsawon wato yanzu tunda naga suna ba matasa yan wasa dama hmm. wannan bangaren na Gareth da yake yawan yin rauni idan zai buga wannan bangaren yaron tunda yana da shekaru kusan shekara 22 zan iya cewa wannan dan wasan hmm. zai taimaki kungiyar Terela Madrid kasar wato Mexico ta karkare kare ita ba a mataki na biyu a wato bayan south korea wato bayan korea ta kudu kenan a wasan da ya da wato ita kuwa kasar afirka ta kudu kamar yadda muka faɗa casa ta aka da ci uku da nema a kasar masar za ta kafafata da kasar brazil a zagoyen quarter finals bayan masar din ta doke australia da ci biyu da nema a wasan da suka fafata na rukunin sha yayin da kuma ta karkare a saman argentina argentina ta yi wasa ɗaya da ɗaya da ita da kasar andalus mm, kaga argentina ma kusan ita ma zan iya cewa kamar ba ta kokari a cikin wannan gasar amma kuma andalus din zaga su ma suna dan kwatanta kokarin su irin su wannan dan wasa wanda ya ka a euro wannan dani olmo yana ciki ga irin su Mikel Murano ma shi ma kaga di ya shigo cikin togar amma za kamar yadda muka bayyana ran nan Argentina za ga duk yan wasan da a yanzu da suke wakilta Argentina ba wasu fitattu bane yawanci duk yan wasa ne na irin su Boca Juniors River Plate duk suka irin gayyato haka mm. kaga ba mu ga yan wasa kamar guda uku da za ga kowace tawaga tana da su a gansu masu karfi ba abinda Argentina gaskiya ba ta yi ba kenan to shira fafa ta mita 92.5 zango FM Tanga Sport da samun Rabiu ke kisancewa da mai sauraro za ku iya kama mu a duk inda kuke adireshin mu na yanar gizo live.visionfm.ng ko www.visionfm.ng ko ta manhajar radio garden ko ku eh, garzaya play store domin sauke manhajar vision fm inda za ku iya sauraron rukunin gidajen rediyon vision fm yanzu kuwa za mu koma a mu duba abin da ke wakana a gasar premier league ta kasa mpfl wasannin mako na 36 kwallon gida aji na premier pilas pilas ya za a yi ne pilas mu <laughs> a daidai wannan lokaci idan aka ce an karkara gasar premier a daidai wannan lokaci kano pilas ta fice daga jerin kungiyoyin da za su je wasannin nahiyar afirka inda idan muka baku jadawalin kamar yadda wasanni ke tafiya a Akwa United tana sama da maki 68 Nasara United maki 62 a mataki na biyu sai Rivers United maki 62 a mataki na uku Eyimba maki 62 a mataki na hudu yau Pillars kawai muna da bukatan ma samun nasara kawai bari fito muku a mutum. Gaskiya muna bukatar samun hmm. nasara amma kuma abu ne mai wuya gurgu. Tun daga a kwara ake buga wannan wasa. A kwara na sha faɗa cewa Pillars gaskiya don suna ba da kansu bori yana hawa ga kungiyoyin mm. da ba su cancanta su daidai mm. su ba sun doke su wasan farko kusan kwallaye guda biyu yanzu kuma ga shuwai kamar yanzu kware na ta ita ce a gaban pilos shi ɗaya mai banwashi wanda tikiti pilos kun san daɗin cap confederation da gasa ta zakaru ta nahiyar afirka amma kuma yau kware su suke jika muku irin wannan aiki abdullahi bifo ne shine mai horarwa in ka duba yan wasan kwara duk matasa ne wanda mutum ɗaya a gaba ɗaya pilos ɗin ya fi kware na ta tarihi kamar rabi alferi mm. tare da girmama da wannan wannan kungiya ta kwaro ina ta amma kaga nema zai ta hana ta wato tikitin wannan gasa gaskiya ke cewa kamar Pilas din ana buƙatar nasara amma kuma kamar dai abin tun da an riga an shiga gaban Pilas din dawowar shine aiki Samun wannan kan maganan ka haka yake dawowar shi ne aiki bari mu baku yadda take wakana a daidai wannan lokaci a ci gaba da fafata wasannin gasar ta premier league kakar 2020 zuwa ta 2021 tana aka dawo hutun rabin lokaci a daukacin wasanni goma da ake fafata a daidai wannan lokaci a garin lagos mfm tana kasa rivers united na samanta da ci daya mai ban haushi ifeanyi bada akwa united wasansu babu ci a kawo yanzu da kada nasarawa united su ma babu ci kwa fara united ta shiga gaban pilas a daci ɗaya mai ban haushi kamar yadda na gaya muku a tun a kanin wannan shiri na afafa ta kenan idan muka je ga ɗaya wasan kuma lobby stars da eyimba a suna wasan su ɗaya da ɗaya eyimba ta fara shiga gaba a wannan fafatawa kafin daga bisani a ƙungiyar kwallon kafar ta lobby ta farke kwallon da eyimban ta zira mata idan muka je ga wasa abia warriors a daidai wannan lokaci wankan jego take yi wa adamawa united hamma da soso da sabulo da ci wato a hudu da daya a daidai wannan lokaci <laughs> yayin da jiga golden stars da orioles a garin kaduna suna buga wasa daya da daya sunshine stars da plateau united a can a garin ondo suna yin wasan daya da daya rangers da katsina united a garin inugu ana yin wannan wasa daya da daya samuno a mabibiyo wasu daga cikin waɗannan wasanni abia warriors a da kyar pilas ta samu galaba a kanta da ci ɗaya mai ban haushi yau gashi wankan jego take wa adama united A ci hudu da daya a daidai lokacin da ake minti 60 da sa take wannan wasa. wannan shi zai nuna ma cewar kamar yadda imama amma ba ka boye ba mai tsarara da filas mm. gashi magana ta fito fili bacin rai na wannan maki guda uku da aka iya kwacewa gashi sun kama wato kamar adamawa ta a daidai kuma su ne musu ɗore kafin a tafi hutun rabin lokaci na ga wasan biyu da daya. to kaga mm. an dawo sun kara musu kwallaye guda biyu kuma za kamar 'yan wasan ne na aibiyawar kamar a kafar da kafar dama ne ba su fara ba godon obaje shi kadai ya iya dada cikin wato kamar tawagar ta abewa rose mm. kan tirba da mun ka duba baya kungiyar amma suna shan wahala sun su na farko ma kusan wasanni biyar aka iya cin su a jere mai wurarwa aka zaba wasu wasanni dan ma tun da ya to gaskiya abewa rose kungiya ce su dama ita tsakiyar tebur ne kuma gashi yanzu sun zo sun kara wato barbadawa ciwon adama na ta gishiri dama su wayannan adama sun riga sun wada amma abinda adama zai baka mamaki har yanzu ba su mika wuya ba duba da cewa sun iya rike ilgoran ma wasan da suka yi wato a gida ganin ilgoran gurandus da su ma suna neman tikit ɗaya daga cikin tikiti guda biyu amma kaga irin kokari da suka yi dole gaskiya ka dindina wato shi kansa wato imamu amma ba kabo amma kuma akwai wata kalma da hmm. ta faɗa kamar cewar yan wasan wato super yan wasa da suke buga liɗin Najeriya wato ba su da kwarewa sosai hmm. amma kuma yanzu gashi ya koma wannan benu ƙara nuna musu kwarewa ba <laughs> wato idan na fahimce ka a matsayin shi na mai horarwa wancan kalaman da yi eh. yanzu ya kamata ya nuna ya nuna goge eh. <laughs> to amma ga abu kullum kamar alade ne a cikin ruwa budin-budin kawai yake to madalla kwarai united minti 48 tana gaban kano pillars da ci dai mai ban haushi a garin ilorin kano pillars kamar yadda ka fara batu ɗazun nan tana bukatan wannan maki a wannan wasa ko da akalla ta samu maki daya duba da cewa rivers united fa muddin ta samu nasara aka tashi wasanta a haka a garin lagos ɗin tana kasa ko da in dai ba nasara ta samu a wannan wasa ba. To kaga riba zinata kamar damar ta fi yawa a hannunsu kaga suna waje sun zira kwallo kaga guda ɗaya. Kwallon mm. kuma gashi zan iya cewa ya sa sun canja wa filas yanayin yadda take ciki. Mm. Iyimba suna tafiya daidai da daidai da filas. Su filas kamata yadda aka zira musu a doke Iyimba, a mm. doke Nasara ta su ma ribas din a doke su. Saboda inda nasara suka sawo maki guda daya mm. wannan fa zai kara wato kara tura su gaba inda ba filas din da suka iya dawowa cikin wasan ba Ko wasanni kuma da duk za su da a gida kaga wannan wasan da su a gida nan ma kara samun wani abu dama iyin ba ita ce kungiya da nake ganin za ta iya zuwa kowa da kowace kungiya ta iya samu maki guda ɗaya wanda filas ɗin abin da ya kamata a ce ta iya samowa saboda mai inda kare wasannin ka na gida wannan maki ɗin kwalakwalen ka duba akwa sun fi kowa zura kwallaye nasara ya ta suna na biyu to filas din su kuma kwallayen nasu ba su da in ba su ma kwallayen nasu da filas ba su kwallaye guda uku ba to kaga maki guda ɗaya da kungiya ɗaya za ta iya samuwa har je ƙarshen tebur ɗin. har yanzu da gaskiya filas suna ɗaka mai wuya kungiyar kwallon kafa ta Eyimba ta farke kwallon da Lobby Stars ta zira mata a samuno a daidai minti na 45 a gab da za a je hutun rabin lokaci ruben bala shine zira wannan kwallo a bugun da kai sai mai tsaron raga bayan an kada dan wasa a nayo iwala a da'ira ta goma sha takwas eh, in ban ita ma za mu iya ta ɗauki gabara duk da dai ba a tashi a wannan wasa ba filin wasa na afa ku da ke garin wato da ke garin wato makodi kenan a kodon lokaci yana zama kusan kadangaren bakin tulu da kungiyar kwallon kafa ta yin ba na gaba za mu iya cewa watakila ta samu nasara a wannan wasa ba ko mu jira sai nan da wani lokaci mu ga yadda za a kaya eh wasan da gaskiya kamar yadda su kungiyar kwallon kafa wato ta lobby star da ishida mai hura wasu wato kabiru dogo kamar ba su da matsi a tattare da su kaga ran iya cewa kamar dole wasannin guda uku su za a zuba wa ido kaga yanzu ita yimba ɗaya da ɗaya za ta iya riƙe wasan a tashi ta koda ɗaya da ɗaya ne wani hmm. lam duba da cewa ita ma za ta ga tarin ga zubar da irin wa'annan makuna a baya kuma sannan lobis ta a bana ita ma ba ta ƙoƙari sosai a cikin wannan gasar amma adalcin ƙwallon ƙafa shine lobis ta ɗin su iya samun nasara a kan iyimma amma kuma iyimma ƙungiya ce wata gaba ɗaya ƙungiyoyin nan ta fi su jin daɗin wannan gasa da ake bari hmm. tun da har so ma iya lashewa to kaga ta san daɗin kuɗin da ake samu idan an je wannan wakilci kuma suna da 'yan wasa duk da dai a wannan ta sun sami 'yan wasa masu yawan rauni amma duk da kana ganin suke dan tutturawa suke iya samun nasara maki ɗin ko kuma a fita da maki ɗin daga cikin wato filin wasan su na Abia ko kuma idan sun je hmm. waje nan ma maki ɗin su iya samu su in ma maki uku ne ta kama za su iya zuwa gidan kan samu. To samun mu duba wani abu a ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi da ke fafutukan samun gurbi a wannan ah, gasar ta nahiyar afirka kungiyar kwallon kafa ta nasara united ita ma a halin yanzu tana da kada a kuma minti 65 ana tunkarar minti 70 a tana rike wannan wasa can to kaga can jaras minti 65 duk da da ita ma ba matsi a tattare da ita amma silus unwanko shi ma kaga zan iya cewa kamar a bana shu a wannan wasan hmm. shuru kake ji amma kuma kodon irin lokaci wasan zai iya canja amma dai nasara united din abu ne mai wuya duba da cewa suna da kishiro su ma su ga sun wakilci najeriya a wannan gasa wato ta nan mai daraja ta farko inda kaga an ka duba su ne na biyu kuma yanzu hmm. idan suka samu maki daya wata gaba suka kara rufewa duk da dai suna da yan wasa irin su Adama Samma duk sun daina suka ka amma kaga zan iya cewa kamar tana yin kokari kuma suna da matasan yan wasa gaskiya suna tafiya ta ban mamaki waccan kakar suka karanta cewar mun karkare a mataki wanda da ba irin wannan gaba ba wani ya wada to da tunu ma NLL muke buga to bana suna dawowa in ka duba sai da suke wajen mako guda biyar suna lilin din karfi amma yanzu kaga su ne kawai matakin na biyu to dama haka ya kamata idan kai kaka mara kyau shekara mai zuwa sai ka karanci me da me kai kuskure a ita wannan kakar mm. idan mun zo gyarawa kawai zamu to kaga gyaran da nasara da suka kuma gashi yanzu sai dai a ce mun san barka jira suke a san barka wiki tourist da wannan lokaci ta kara kwallata uku a ragar kungiyar kwallon kafa ta Hadland wasan da ake fafata a filin wasa na abokar tafawa balewa da ke garin Bauchi kuma dan wasa Promise da Mala shine ya zira kwallon a gidan kifi bayan ya samu tallafi daga Sale Ibrahim a daidai wannan lokaci minti 61 wiki torres tana da ci uku hardland tana da ci daya <laughs> to kaga wiki ma zan iya cewa kamar dai suna yin kawai ko ta yi ruwa rijiya din nan da ake hmm. cewa in ma ba ta yi ba kawai dai a karkare mu karkare ko a tsakiyar tebur ko a tsakiya dai hmm. kan mu wada to abinda wato kamar wikin suke so su karkare kuma kamar zan iya cewa wiki wata kungiya ce wata lokacin mai kaba mun ga har na biyu har ma gasar suka so su iya lashewa kuma sun tara yan kwallo da dama irin su nafi bala ka buga duk sun buga wannan wannan kungiyar ga irin su kabiru umar hmm. irin su omo johnson duk sun buga amma kaga yanzu kungiyar za ga duk yan wasan sai a hankali sannan kuma tawagar usman abdullah ma ya zo ya iya ajiye aikinsa amma sun sami mai wararwa dai gashi nan hmm. so suke dai a karkare ka su wada dole ka jinjina musu so kungiyar kwallon kafa ta sunshine stars ta shiga gaban plateau united da ce biyu da ɗaya daidai wannan lokaci dan wasa kola da adeneje ya zira mata kwallon wato a daidai minti na 62 ya zira wannan kwallo inda kuma a ta shiga gaban plateau united ci biyu da ɗaya. to kaga plateau ta dama su ma 'yan tsakiyar tebur ne amma me ba zai so ya karkare a mataki mai kyau a wannan gasa kuma sunshine tsakiyar wato karshen makon nan da aka yi ranar lahadi kusan kwallaye hudu aka iya zira mata kaga dole zai iya cewa suna ɗaya daga cikin waɗanda suke kokarin waɗa wato gasa mai daraja ta biyu dole kuma gaskiya wannan makin yana matukar muhimmanci kuma dole za su raba hankalinsu guda biyu ga gasar aito za su buga ina ga ranar juma'a da su da nasarawa united ga kuma yanzu gasar ya zaya a dole gaskiya hankalinsu sun raba shi gida biyu amma dai su za su a ce sun tsallake wato shi wannan relegation din da za su hada da gasar aiki domin tuni ma aka hurga sa wato Ah, jadawalin yan fadawa eh, eh, amma kuma kaga yanzu dole su dole su hau hmm. kuma akwai wani wasa da ɗaya san suna haura jiga golden stars ne eh, <laughs> wasa da wari da jiga golden stars ne ke ta bin dariya ɗazu na ga wari sun fara shiga gaba to kuma da suka warware sai daga jiga sun koma wajen wari hmm. wari su kuma sun dawo <laughs> ka san karshen kaka akwai abin ah, sha'awa akwai abin sha'awa hmm. musamman ma kaga yanzu masu karkarewa su akwai ya tadde tunu ruwa ta sha maki ɗayan su na yau suke jira ma sun lashe wannan gasa sun maki hudu suke bukata wa maki hudu hmm. kaga yanzu suna yawan sun samu maki uku wasa na gaba su samu maki ɗaya ya ishe su kawai sun cinye lig to kaga sun cinye lig hmm. kaga zan iya cewa to gashi nan dai akwa ba bana kamar kakasa ce amma dai gaskiya tsakiyar tebur wai na ɗaya na biyu na uku na hudu wai na biyu na uku na hudu mm. sai kuma na sha takwas na sha tara na ashirin da na sha bakwai a nan akwai kalubale sosai in kana tsakiyar tebur kai babu ruwanka yan wasan kama za ka iya ba su to amma ka karkare season mai kyau saboda kakar wasa mai zuwa ka san ta ina za ka fara ita wannan kaka da ake ci. to minti hamsin da wato shida a wasa tsakanin kwara united da kano pilas har yanzu kwara united na gaban sai masu gidan da ci ɗaya mai ban haushi ah, da fatan dai kafin mu sake dawowa batun na gasar Premier League za mu ji watakila <laughs> kila tsin ta warware kuma ta kara ta warware ta kara eh. amma dai kamar yadda ina suka yi wannan yau zai sa farin ciki ga magoya bayan idan suka yi to ai yanzu an riga an rasa ITU mm. da sannan muna ganin kamar filan za mu iya lashewa ta gudu to kuma yanzu tikitin shi ma a guda biyun a samu guda ɗaya ne ma ke gagar kundi na kaga ba abinda kaga ake bukata ba kenan gaskiya inda aka samu wato aka warware a kara hmm. din kuma a nuna kwara united din wato wasan yana da to bayan kwara united za mu iya cewa yanzu na ka dawo ba a hutun rabin lokaci wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta mfm da rivers united bayan jimawa da aka yi ana wannan hutun rabin lokaci ban san na ga watakila ruwa ake a garin lagos kaga sai yanzu aka dawo daga hutun rabin lokaci a tsakanin mfm da rivers united za mu bar batun na gasar premier league a daidai wannan lokaci mu haura da kuna hiyar turai alabashi za mu sake dawowa domin sanar da ko irin sakamakon wasannin da ke fitowa kuma za mu fara da kungiyar kwallon kafa ta barcelona ne idan mun dawo. madalla barkanmu da dawowa cikin shirin na afafa ta kuma kai tsaye mun shiga nahiyar turai ne a yau dinnan ɗazu-ɗazun nan kenan dan wasa a kaftin dan kasar argentina lionel messi ya dira birnin barcelona a ci gaba da shirye-shiryen da yake na sake sabanta sa da kungiyar ta catalan dan wasan wanda ya jagoranci argentina ta lashe gasar copa america har ya yi hutu a wato a wato birnin miami kasar amurka da kuma jamhuriyar dominican a kafin dirasa kasar angeles a ɗazu-ɗazun nan har yanzu dai kungiyar kwallon kafan ta barcelona tana kai goro ta kai mari domin sake rajistan dan wasan ya kasance ɗaya daga cikin 'yan wasan da za su taka mata leda a kaka mai zuwa kuma tana kokari wurin rage-rage albashin 'yan wasanta inda take yunkurin kuma tura wasu 'yan wasan zuwa wasu kungiyoyin domin dai ba wa dan wasan dama da zai kasance da ci gaba da zama a kungiyar ta barcelona labari mai daɗi ga magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta barcelona yau messi ɗazun nan awanni kaɗan da suka gabata ya a birnin barcelona amma zai ci gaba da hutu ko da yanzu ya sabanta kwantaragi zai ci gaba da hutu sai lokacin da hutun shi ya kare tukunna zai koma daukan atisayi mm, za ga shi kaɗai wato dogon zango ya je wasan karshe shi da irin su dan wasa su kuma su fediri sun wato tsallaka ma gasar olympics su kaga mm. su ma dawo din ba dole gaskiya akwai wato adadin kwanaki da ake bawa yan wasa don da ya kasar kasarsa to za ga messi duk ya fi yan wasan dogon zango yanzu ko da ya wato sa kwantaragin babu lalle ya buga wasan sada zumunci sai dai a iya ganin sa wato kamar a gasar La Liga da za a iya fara idan ya wato sabanta kwantaragin wato da kungiyar Barcelona ko kuma irin wasanni na kusa da karshen fafata wato gasar La Liga saboda a samu abin da ake cewa match fitness na dan wasa. Eh, to madalla daga kungiyar kwallon kafar ta Barcelona bari mu zo wani labari a dai ci gaba da fage na raɗe raden sauye-sauyen 'yan wasa ƙungiyar ƙwallon kafa ta chelsea wacce ta ce zakaran nahiyar turai ta ta fara tattauna da sevilla a kan ɗaukan ɗan wasan nan matashi mai shekaru 22 na ƙasar faransa wanda jiya ma mun labarta muku wato Yules Kande wanda kuma tuni a ƙungiyar ta sevilla ta ce muddin chelsea za ta ɗauki wannan ɗan wasa sai ta bayar da kuɗaɗen da ya kamata a bayar domin fitansa daga ƙungiyar ba miliyan 68.4 kamar da kafar yada labarai ta guardian ta rawaito a chelsea dai tana yunkurin bawa sevilla dan wasan ta kurt zuma mai shekaru 26 ne domin karɓan wannan dan wasan a kande wanda kuma za ta ɗan cika mata wasu 'yan kuɗaɗe kaɗan gol ce kuma ta rawaito wannan labari to duk irin balɗe suke yi duk zafi da zafi ne da zuma wato da shi kansa kwande ɗin kuma za ga da yan kasar faransa ne kuma har yanzu duk ba kiransa ake ba gwara zuma ma ya dan shiga cikin tawaga abiya warriors ta zira kwallo ta biyar <laughs> <laughs> to kaga kamar shi ko zuma din kaga kamar da suna buga shi da rodiga akwai irin su kiristan santin ga irin su zafa kwata duk suna buga wato a chelsea amma kuma yanzu a cewar duk sun daina amfani da yan wasan tiago silva da rodiga yawanci su suke bugawa sai kuma wato kiristan santin shi ma yana wato waje daga cikin wato tawagar ta chelsea mm. amma gaskiya na iya cewa kamar kwande din idan chelsea ya riga ya rufe kamar suna da yan wasan baya inda za su ba su gudunmuwar da ya dace amma kuma kowane lokaci ko dan saboda Thiago Silva ko dan rauni dole gaskiya ya su nemi musamman ma irin su din kuma matasan yan wasa ne su mm. tunda Rodriga ai bai kai 30 ba ga Santin shi ma bai kai ba kuma yan wasan su ma da suka bayar aro irin su Zafa Costa din mm. su ma duk ba su kai ba to amma kaga kamar idan su ya rufe sai mun kawo wancan kamar suna ganin in saka shi ne baraka su to minti 71 Abia Warriors tana gaban Adamawa United da ce biyar da nema dan wasa Chikwe Mekawa Biyo ma ya zira kwallaye guda uku da ake kira da hat-trick a wannan karo yaro dai ya samu tallafi ne eh, daga dan wasa Paul Samson a ci gaba da fafata wasannin mako na 36 na gasar Premier League ta kasa NPFL kuma har yanzu Kano Pilas zai tana kasa da ɗaya mai ban haushi a garin ilorin wiki torres ita mata ta kara kwallo ɗaya a ragan hadland idan muka koma nahiyar turan kuwa kungiyar kwallon kafa ta chelsea tana yunkurin cefanar da dan wasanta na gaba a wato a tammy abraham a kan fan miliyan 40 wanda kuma tuni arsenal ta shiga zawarcin dan wasan sai dai chelsea ta ce za ta tura wannan dan wasa kungiyar kwallon kafa ta sevilla muddin ta amince za ta bata wannan dan wasa kande domin dai ta yi mata sassauci kaga baya ga a kurt zuma ga kuma a tami abraham sai ta zaba ta darje sabiyan sai ta zaɓi ɗaya daga ciki to kaga kamar sun kara wa dan wasan wato kamar wata daraja ne kamar timo bana a ce dan wasan gaba ga kuma dan wasa wato tami abraham ka zaɓi ɗaya a yi ma ciko kamar zama ko zama ko kuma tami ah, abraham eh, to ka kamar abin gaskiya dan ke cewa wasu kungiyoyin su suke sa wato kaso yan wasan take yin tsada dan wasa ɗaya ai ya wadatar kuma wannan yan wasan idan suka je kamar sabilla za su taimake su amma kuma gaskiya chelsea su buɗe idan su koda ba su kawo kwandi ba fa yan wasan su na baya mm. suna yi musu abin da suke so kuma akwai yanayi na gasa wa'annan gasar premier suke buga idan ka canza sauyin shekar gasa kafin yanayin ya karbe ka wani dan wasan yana karɓar sa wani mm. kuma dan wasan baya karɓar sa to yau dai yayin Chelsea ake jiya ka san yayin Manchester United akai a fage na rade mm. radin sauye-sauyen yan wasa wani labari kuma da muke gani a daidai wannan lokaci kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ta ce tana sa rai a wannan batu na cewa Chelsea na zawarcin dan wasanta na gaba Ellen Brown Erland Haaland a kan kuɗi zunzurutu fan miliyan 150 abin ya zama jita-jita ba gaskiya ba saboda ka san <laughs> ba ta taba kin amincewa da wannan zunzurutun kuɗi ba kamar da sky sport eh, eh, ta germany eh, ta rawaito ita kuma kafar yada labarai ta son ta birtaniya ta koma da shi harshen ingilishi ka san akwai sky sport germany mm, akwai sky sport italia akwai kuma na ingila mm. to kaga kamar su dotuman sun shirya ci gaba da wasa da shi wannan dan wasa kamar irin brown haaland duba da cewar kaga mm. suna gaba duk da ɗaukar doni malin ma to kaga kamar inda suka samu wannan dan wasan amma su gani nake Chelsea su ya haƙuri har yanzu ina ƙara ba Chelsea haƙuri saboda sun so dan wasa Timo Bana a wannan gasar fata Bundesliga hmm. shekarar da ya zo kungiyar kafin ya zo shine dan wasa na biyu wanda ya fi kowa zira kwallaye a gasar amma da zo Premier ya bayyana karfin gasar da yan wasan wasansu na baya irin ba irin na gasar liga bane to kaga kamar halan shi ma sun zo sun zuba wa'annan makudan kuɗi da ma dan wasa suka iya dauka kamar a gasar Premier duba da cewa yan wasan Premier na gaba sun fi hmm. iya saba buga Premier za kuma na La Liga su ma wasu in sun zo Premier ba sa kokari hmm. sannan su ma yan Jamus din idan sun zo su ma gasar Premier sai an yi gwaji to su ƙara ba shi wannan dan wasa dama shekara ɗaya iya yi a wannan tawagar hakkun nuna gajiyawa ku wannan ɗin shi ma fa idan ya zo zai iya irin tashin gishan Andres ɗin gaba ɗaya gama hmm. shi ma ƙungiyar bata karɓe shi ba amma gaskiya kuɗin sun yi tsada Tami Abraham ka ba shi dama da shi da Timo Bana za su iya hmm. baka abin da kake so. To kungiyar kwallon kaftin ɗin ƙungiyar kwallon kafa ta Aston Villa Jack Grealish mai shekaru biyar, a ce a mako mai zuwa a zai warware takaddama dangane da makomarsa a ko da ya ci gaba da zama a kungiyar ta Aston Villa kenan ko kuma ya sauya sheka zuwa wata kungiyar a kamar yadda aka sani dai dan wasan ya wakilci kasar Ingila a gasar Euro 2020 kuma har yanzu yana hutu a kamar yadda kafar yada labarai ta miro ta rawaito sai dai kuma kafar yada labarai ta daily mail a kasar dai ta birtaniya ta ce kungiyar kwalagafa ta manchester city tuni ta mika ta yin miliyan 75 da kuma wasu kare-karen kudaden nan gaba idan dan wasan ya zo ya yi a bajinta dan wasan dai tuni aston villa ta mar farashi fan miliyan 100 a jack grealish <laughs> ni na ga wannan dan wasa fa da ya je manchester city gara ya nemi wata kungiya misali manchester united liverpool Uh, ko arsenal ko tottenham ma ina gani eh, saboda manchester city wannan gurbi da yake buga tunanin gabansa nake yi gaskiya shi mai riƙewa ne Gabriel mm. yana ma mai riƙewa banaro Silva riƙewa gwara su gwandawa ma a ƙasa suke ga Phil mm. shi ma kaga dan danawa yake su da kwakwalwa suka to ga su Sterling Fernandinho ma ya koma waje baya buga kungiyar amma kaga kamar Manchester ba su da yawan yan wasa masu buga wannan gurbin nasa in ka cire Bruno Fernandes sai kuma suna neman shi ban san me yasa United din yanzu suka fita daga lamarin wannan suka koma maganar Nigel eh, eh, Saul Saul mm. kaga kamar abin abin gani suke kamar city din su ya fi dacewa da su kuma manchester suna da wani abu in dan wasan ya fiya wato ganin ya yi tsada kuma suna da wasu gurabe za su iya canjawa su ce kawai gwara su ɗauki wani ɗan balɗan amma dai gaskiya shi wannan dan wasa ja rilis kamar yadda ka bayyana in ya je tottenham ko arsenal gani zai kamar baya amma dai city ya hmm. je ko a benci ya ringa ɗana tunda suna da kamar yawan buga gasoshi da yawa. A to kungiyar kwallon ta Liverpool ta ce za ta duba yiwuwan mika ta ga kungiyar kwallon ta Wolves a dangane da daukan dan wasan kasar Andalus Adama Traore mai shekaru 25 wanda tuna kamar farashin kuɗi zuru tufan miliyan 30 kamar da Daily Star ta rawaito Adama Traore ya buga wasanni sama da guda 25 a kakar da ta gabata ba tallafi ba cin bal. sai a wasan karshe-karshe eh, ga liverpool watakila karfin take su. to in dai sala yana nan ba zai buga ba ka mm. duba akwai sha'iri sala ne yana shi buga gurbi ɗaya suke bugawa kaga adama taronin idan ya zo sai dai zaman benci kuma can su sun katirin kawo suna ganin kamar shekara ɗaya nan zai iya basu abin da suke so wanda in ya yi kokari ma Wolves din za su iya siyansa amma dai gaskiya Adama taraure Liverpool sai dai ban san irin su yadda shi mai horar zai yawa amma in dai sala yana wannan kungiyar hmm. to gaskiya ba zai ringa bugawa ba to kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta kama ta kammala cin yarjejeniya da kungiyar kwallon kafa ta Brighton dangane da dan wasan ta na ba Ben White wato dangane da sauyi shekan dan wasan a Wolves Brighton din na baya wato ben white zuwa filin wasa na emirates a kan kuɗi irin miliyan biyar kamar da kafar yada labarai ta sky sport da kuma shahararren ɗan jarida nan fabrizio romano ah, suka rawaito sai da ɗan wasan ana sa rai ah, zai za a gwada lafiyarsa daga kowane lokaci daga yanzu duba da cewa ya dawo tun jiya ya dawo ma daga ah, hutu da yake bayan wakiltar ƙasar ingila a dai a gasar Euro 2020. Gaskiya Arsenal ba su shirya wato kokari ba duba da hmm. cewar ba irin waɗanda ya kamata su ringa ɗiba ba. Wannan dan wasan a London boy ya ce ran nan da muke magana da shi a nan ya ce dan wasan yi dai magana kafin mu je. Kaga yanzu kamar dan wasan baya bugawa to a tawagar ta wannan ta brighton din ya mm. dan ringa zaman benci mm. sannan kuma ya je tawagar ingila nan ma sai dai a ce dan tashi ka motsa mm. bai fiye buga ba to amma kuma arsenal ido ya rufe kun ba da fan miliyan hamsin har yanzu arsenal suna da yan wasa akwai yaro rep holding yana buga musu abin da suke so sun ɗau irin su gabarar ga irin su saliba duk sun ɗauka amma kuma maimakon a ce mun ga sun shiga irin su masu irin su bandai ga haka irin su wato ramos a ce ku ka karɓo irin wa'annan 'yan wasan 'yan wasa wa'anda dai kuna ganin za su kai kungiyar ga turbar da suka saba gani wato a karkare a matakin nau'in ko ai kokowar hmm. lashe gasa amma sai dai koko 'yan waanda za su wada relegation su tsallakar da ku gaskiya nan ce hmm. arsenal gyaran da suke suna gyaran kawai matsalar su kamar yadda na faɗa ni fa mai horo wa Arsenal gaskiya shine matsalarsa saboda har ba ne yake daukan yan wasan ba Edu shine yake daukan yan wasan shi ma ya ajiye mm. kawai ajiye kungiyar saboda kamar kungiyar ta ba karfin sa ba zai iya sarrafa yan mm. wasan ba tunda yanzu kamar Lacazette fa suke so sallama a kawai a sallama Lacazette a Katani Abraham ya zai wannan sauyi ya iya yi gaskiya zan iya cewa kamar har yanzu akwai matsala a shugabancin Arsenal amma mai wurawar ya iya barin kungiyar da je kungiyar da ta bada cewa da shi amma Arsenal kungiya ce wacce ake so ta ringa lashe kwafa-kwafe amma ana karkarewa da yan wasa masu an tsallake tebur gaskiya ba haka ya kamata mu ga Arsenal ba. To Obon Friday ya sanya Akwa United a gaba daidai minti na saba'in da bakwai a fafata wanda suke da Ifan Yuba. ya sa Akwa United a gidan Ifan Yuba Akwa United tana da ci daya Ifan Yuba na nema. In aka tashi haka maki daya Akwa take nema. To kamar Kennedy Bobo ya ce duk wasa final ne a su hmm. to kaga yanzu yana waje garin Ifan Yuba ya zira kwallo guda ɗaya kuma dan wasan baya ne uban friday din nan amma kuma kaga yanzu ya zira kwallo wadda maki ɗaya kamar da ka bayyana gaskiya akwai na ta tafiyar cigli suke yi da babu su aka lissafa nasara kwara da da su pilas ta zo ta karɓa to yanzu ka karshe ga mai cin lik din ta zo kuma ta mm, karɓa to mu bari a nan dai mu gani kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta ce tana sa rai siyan dan wasan da ta yi rafael varane daga kungiyar kwallon kafa ta real madrid a filin wasa na old trafford zai wato hakurkuntar ko zai tallafa mata wurin a wato ganin cewa Paul fabba ya haƙura ya ci gaba da zama a kungiyar ta Manchester United a makon da ya kowace a farkon makon nan da kungiyar ta Manchester United ta ci mai yarjejeniyar daukar Rafael Varane daga kungiyar ta Real Madrid wanda kuma aboki ne kuma amini ga dan wasan tsakiyar na Manchester United a Paul Labile Pogba. Eh zai iya shawo kansa ba zai iya shawo kansa ba. Mun ga Madrid ta wa ta siya Ramos saboda ta sami <laughs> Mbappe amma zauna ke ji hmm. wato maye ya ci shiru kamar yadda ake bayan to gaskiya Manchester kamar gyaran da suke fa yana yi kaga Bayern da magwaya. ba karamin aiki za a yi ba kamar jiya na ji kun daɗe ana tattauna kamar mm. da na abaca ai ba nan in ka duba yan wasan baya dole sai an haɗa da mai zafi da mai sanyi mm. in masu zafin ma duk suna iya tunda in ka kalli Manchester ai da Bidic ya buga da Fadina sannan kuma Brown ya buga da shi Oshie ma mm. duk sun irin wannan buga to kuma ka ayyana zafin sa gani sannan kuma idan ka kalli kamar Real Madrid Ramos ai ya buga shi da Baran sannan kuma Pepe da Ramos duk zafi ne kana Baro ma da Pepe zafi ne Henry ma ya shigo to amma fa lokacin da aka ta da kana bara da fefe da <laughs> da Ramos majalisun sun ji jiki ga sun ji jiki ga dan bana manta ake wuce na Najeriya lokacin inda <laughs> har har da ciki sai dai taba sa kana bara dole kuma ɗaya zai sai ta ɗaya mm. an yi santa Barcelona Puyol da Milito nan ma mm. ga zafi Marcos shi ma ya buga to kaga kamar shi ma zai taimaka wato kamar Maguire ai shi ma yana da zafi kawai Maguire experience ne ba shi da shi wani zubin na a zo a wuce gabansa da Juventus ma sun yi Jonathan Zabina da shi da Zabina ma ah, da wannan wannan <laughs> hmm. da kana baro da zabira kaga da kana nan ma ga duk duka ne gaba ɗayansu su biyu to kaga dole zan iya cewa kamar Manchester a yanzu Maguire da Baren za a samu sauki saboda shi Baren dan wasa ne wanda mu kalli kungiyar da ya baro ai experience ne ga Thiago Silva ma da Rodiga kaga ba za ka iya bambance waye mai zafi a cikin sau amma ka san Rodiga ya fi zafi to hmm. dole in ɗaya zafi a cikin yan bal ma ɗaya zai iya seta ɗaya to gaskiya ran iya cewa kamar Man City ma kaga Amiral ga gashi nan shi da wato Robin Diaz mm. duk suna buga to kaga ina cewa kamar Manchester ta ya cimma ruwa a daidai wannan lokaci kuma Bayern din zai iya taimaka kungiyar ta fita daga cikin yanayin da take ciki to a wani labari na nuni da cewa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta na yunkurin daukan dan wasa Lautaro Martinez daga kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan a dan wasan da tuni Inter ta yi farashin euro miliyan 70 wanda kuma ana ganin Arsenal din daidai lokacin da take son cefanar da dan wasan ta na gaba Alexander z babu wani wanda ya kamata ya wannan gurbi a irin dan wasan na kasar Argentina. <laughs> to kaga kamar shi yanzu a Inter Milan kamar dan wasan Barcelona sun zo har miliyan 90 ma basu amince musu ba lokacin suna neman mai gurbin Suarez. To kaga yanzu sun rage masa kuɗi saboda suna neman kuɗi amma a Arsenal ɗan Lautaro Martinez zai taimake su duba da cewa za su iya sallama kamar shi Lacazette din shi da Aubameyang za ta yi kyau sosai ga kuma wannan dan wasan nasu matashi mr hero din nan shi ma duk zai iya su a saman ga odigan ma kamar zai iya dawowa arsenal din kaka mu za su gina tawaga ta matasa ne amma ko masu zai zuwa tunda shi ma lautaro martinez din a yanzu ko shekara 25 bai ya rufa ba mm. shekarunsa kusan tsakanin da uku da hudu zai taimaki kungiyar in dai wato cinikin yayi ba kuma irin shigo ka fitan nan ba su kai inter milan to minti 85 a da ah, tana nema ita ma nasara united tana nema a wasan da suke fafata yanzu minti 81 lobby stars da eyimba su da buga wasan su ɗaya da ɗaya minti 70 mfm tana da ɗaya tana nema rivers united tana da ɗaya <laughs> har yanzu dai gano gaskiya dai <laughs> ina ba ban yadda da wannan su <laughs> to ai dole in ka duba da cikin kungiyoyi bari mu cire bari mu koma nahiyar turan kungiyar kwallon kafa ta sabiya ta shiga zawarcin tsawon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich da kasar Jamus Jerome Boateng domin mai mata gurbin a wato Kande wanda ke gab da sauya shika zuwa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea kamar da Sport 1 ta kasar Jamus ta rawaito. to kaga kamar shi dan wasa ka riga ka gama bauta irin manyan kungiyoyi to kuma su ƙananan kungiyoyi su suke kullun ka karkare a mataki mai kyau dai a ranga bugawa da su kaga yanzu in ya dawo wato sabilla kamar taimaka sabillan zai yi shi da wato Diago Carlos to kaga kamar haka ya kamata to amma daga wasu kungiyoyi tsofaffin yan wasan kuma suna sa makudan kuɗi kamar yanzu irin su Griezmann yana da sa aka samun makudan kuɗi aka ɗauko shi ga shi yanzu duk kungiyoyin gurin sa suke yi ba kungiyar da ta iya siyasa to kaga shi ma wannan botin din ya gama ba da gudunmuwarsa a bayan murji yanzu kuma gashi yana kokarin zuwa sabilla zai taimaki sabillan gaskiya duba da cewar zai kara masa experience ko da dressing room din su hmm. wajen cewar yan wasan su ringa cewa mu ga irin gudunmuwa da muka bayar sannan kuma muna so ku zama irin to mai horar da kungiyar kwallon ta Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ya ce kungiyar ba za ta ci gaba da siyan yan wasa ba har sai ta tabbatar da cewa Paul Pogba zai tsaya tare da wato Jesse Lingard mai shekaru 28 kamar yadda kafar yada labarai ta Telegraph ta rawaito Laguna Solsha ya ce muddin Manchester United za ta kara sauya siyo wasu 'yan wasan to sai dai in ya ji a Paul Pogba ba zai zauna ba ne da tare da Jesse Lingard haka shi ma dan wasan kasar Ivory Coast mai bugawa United din a baya kenan Eric Bay mai shekaru 27 ya ce na so kungiyar ta tabbatar mata cewa zai ci gaba da zama koko a duba da cewa a wannan mako ne ta cimma yarjejeniyar daukar Rafael Varane daga Real Madrid kaji Solsha idan dai Pogba yana nan da ah, wato Yeze ba zai sai yan wasa ba. Ba Linga ɗan aro ya bada shi. Mm, ya dawo ya yi kokari. Tunda ya kokari kokarin ya gamsar da shi zai mm. da ya ringa buga masa shi ne abin tambayar. Kaga dole irin su wato Banda Big su iya barin kungiyar tunda kaga kamar Saul lagos shi ma ana neman sa kaga kamar wani tutsun ya shigo masa kana san Manchester amma yanzu sun faɗa ma cewa sai dai idan yan wasan mu guda biyu wato ba su iya barin kungiyar ba to kaga kamar Trippier ma da ake sa ran zai iya zuwa kamar a yanzu din babu wannan labarin to ka kamar shi kungiyar tasa ta gamsu da ya isa ka dama gurabe na baya da kuma na gaba ya gyara tsakiyarsa tana da kyau in dai kawai ya tsaya a matsayinsa na mai horarwa ya kasa experience ɗinsa da cewa kungiyar hmm. za ta iya wani abu a kakar wasa ne. To bari mu je ga masu sauraro na ga suna ta kira sifili takwas sifili takwas uku sifili hudu biyu bakwai takwas bakwai lambobin da za ku kira ku ba da gudunmawa ku salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tanda sport. To da muke magana. Alamin da ya kona mai karfi dalla dalla. To muna jin ka babu shakka tanga idan na fara da kungiyata ta Chelsea a zan iya cewa wannan yaron a irin halin gaskiya ni a yanzu daidai wannan kuɗaɗe da aka zuba masa gaskiya ni bana buƙatar sa mm. ba da idan muka zuba wannan kuɗi kuma ya bai yi kokari ba karshe mm. kuma da ya fa za ta dawo kan nan da kwallon kafa ta akwa a to mm. ina cewa ta murnar lafiya kofi duk da dai akwai sauraron rana aka ba ne kuna tashi kalam to muna godiya kuma muna dai ƙara hakurkuntar da masu sauraro lamban da muke bayarwa a kira na layin cikin ɗakin gabatar da shirye mu lamban za a dinga kira saboda idan aka kira wani layin ko layi na ko layin samunu ba za mu iya ɗauka ba saboda abin ba zai fita yadda ake so ba mm. ah, da fatan za a dai hakuri a bamu haɗin kai sifili takwas sifili takwas uku wancan lokacin ma da aka samu matsala ne eh, wancan ma da muka yi mun samu matsala ne kuma yanzu an gyara abubuwa sifili takwas sifili takwas uku sifili hudu biyu bakwai takwas bakwai lambar da za ku kira kenan ku ba da gudunmawa wa alaikum salam da muke magana to da muke magana to muna jin ka na tumfafi to tun da sun Ibrahim fara daga gida Ibrahim Uba sun dawo wato ɗaya da ɗaya mm. to gaskiya kano shida suna tafiya ce ta ce ma'ana ta ce buri a yaki abin da ba za su iya bane gaskiya hmm. kano shida ya kamata idan kaka ta kare a yi canjin yan wasa a kawo biyu matasa masu jini a jika hmm. to gaskiya idan aka ce da wannan tsofi yan wasa za ta fi gaskiya ba za mu kai wani mataki a nan gaba muna fatan da Allah sa dai mu samu nasara ma idan mu zo kofin Afirka dan kuma inda kun ta tarihin madrid wato gaskiya duk da yanayin muka sai da yan wasanni mm. haka ko zo mu dauko kowa ba za mu abin da ya kamata a zuwa gani ba da muna da matasa yan wasa yanzu kuma kwalta ta canza da matasa mm. to gaskiya da karshe dai ina fatan nuna ba su abin a zuwa gani da wannan kaka wannan ce gudun ta su suka karfafa da shi to muna godiya na tumfafi minti saba'in da tara a kano filas tana nema kwara ta tana da ci daya a bari mu kuma mu koma ga masu ma an tashi ne ma yau wa alaikum salam sun tashi masha Allah suna na shi ofisi sharada mai akwa united to muna jin kuma alhamdulillah ka iya cewa yanzu haka dole da ina ji an ce an farke wasan Domin a fatan mu kara ko kuma a tashi ba a haka mm. mu nasara ce a gare mu yayin da zamu daga kofin mu kaga a gida kenan idan mun mm. koma a waye sai mu kara ta suna na sula OPC a kwa United to tashi lafiya <laughs> irin wannan abin yana birge ni fatan ne ka shirya biki mai akwai <laughs> sai jira. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Tanga Tanga Sports da kada samun fata alkari a gare ku. To muna jin ka. Kai eh kana tare da Abdul Bafa daga unguwar Sauran Zambulo. To muna jin ka. To Tanga Sports a alala hakika gaskiya tana filas a lamarin akwai gyara. Mm. Saboda gaskiya a ce ana wasa wajen minti tamanin har yanzu an ci mu an duro mun kasa barkewa. Mm. Minti tamanin. To kawai ni har bari a kai. Mm. A ƙarshe bari in ce ina wa akwa. akwai amurna saukar ya kuma sarki dadi sarki dadi ne magana muna godiya muna godiya muna godiya jiya su suka samu damar shigo a cikin wannan gida da kada ta tashi wasa da Nasarawa United can Jaras kan minti 80 Kwara United na da dai Kano Pillars na nema an tashi wasa biya Warriors na da ci biyar Adamawa United wankan jego ya tabbata akan ta ci biyar da daya aka yi mata a wannan wasa Ifan Yuba kamar yadda kuka ji ta farke kwallanta da akwai United ta zira mata wasa ana ɗaya da ɗaya kusan minti casa'in kenan mm. ah, da wannan wasa bari mu ƙara kira kafin mu je ga sakonninku salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah to da muke magana na to tanga ahmad abdullahi ayagi ne mun tattauna to muna jin ka ayagi nan to waje ganin gaskiya mu dai kun ga kallon ta kuma sai mu ce to Allah ya kyauta wannan abu da ya faru mm. amma a ce mu duk ga wa inda ya kamata a ce mu kiyaye mu ko am ko a rai ta mu ko da koyin guda ɗaya ne domin mu kiyaye da daraja mu mm. amma ga mun je kuma an samu nasara hakan mu mm. ya kamata da ya ɗauke gida dan da ya ma mu samu wannan wakilin gaskiya magana gaskiya tunda mu mun je gida kwallo ɗaya muke ci amma mu je wajen muna godiya muna godiya idan ma an je wakilcin dama zuba wani abu ake yi ba ma <laughs> ina ga gara ma wata watakila a ce an zauna kar a je da muguwar rawa <laughs> eh, saminu duk da ba haka aka so ba dai amma karanto mana da sakonni da ke to ayuba sa'arar zage ka bayyana cewar kane wa dan wasa baren barka da zuwa hmm. to sako ya shigo mana godiya sai kuma wato wannan sako da ya shigo mana wato daga ibrahim aciri da baba isa wato mai madari shi ma acin da ya mai madari akwai bashir mai gidan kallo da irinsa aliyu hanza irin su wato minista imamu mai manchester city duk su babbar kamar dai sakonnin ku sun shigo muna godiya sai kuma na wannan sako shi ma dai da ya shigo da yake mana fatan alheri daga ingilan jogirafa a walu sakon ka ya shigo sai kuma nasiru yan mai madari sharaɗarin ji sako ya shigo wannan sako ya shigo to na ji ma dai ka kama layi kai sai wannan saulis gwal marmara kai ma sako ya shigo sharaɗarin ji sai kuma ibrahim burga gunduwa hayaƙi waka to sako ya shigo muna godiya ibrahim abdullahi kurna yan kifi kai ma ka ya shigo idan muka je wato gurum na afafata shi ma za mu ɗauki wasu daga cikin sakonnin duba da sun shigo mana wannan sako daga abdullahi kare tambara ina yi wa filis fatan nasara a duk sauran wasanninta to mun ga sako muna godiya abdul kasim kai ma ka ya shigo sai kuma wato wannan sako dai daga nazifi nazi mai rinan madar karar kyamara sakonka ya shigo rabiu suleiman zurot bayes chairman na afafata facebook sakonka ya shigo sai kuma wannan sako daga muhammad sambo zakari fatan alheri a gare ku mubarak wato mubarak mai kifi sheka gidan leda sakonka ya shigo sai kuma mubarak kara of messi aliyu wato aliyu mubarak saƙonka ya shigo adamu mai cristiano ronaldo kai ma ka ya shigo sai kuma bi fulani kai ma ka ya shigo sai kuma wannan sako shi ma dai babu suna da ya shigo mana ibrahim khalil kai ma sako ya shigo sai kuma wannan sako daga abdulrahman mai ee guardiola ka ya shigo da ɗaya mai barcelona sako ya shigo muna godiya sai kuma mansur sani mota sako ya shigo abba a sa su sako ya shigo kai ma abubakar tukur zagaro hmm. sakonka ya shigo sai kuma saifin layi ya haya kai ma sakonka ya shigo salim suleiman sako ya shigo sai kuma wato el kai ma sakonka ya shigo sai kuma wannan sako shi ma da ya shigo mana wato daga lawan daga mustapha lawan rijiyar lemo layin masallacin sai kuma halifa kai masa an ka ya shigo muna lawan kai masa ya shigo muna godiya muna godiya akwai kungiyar kwallon kafa ta rivers united ta kara kwallo ta biyu a ragar mfm a can a garin lagos yanzu haka mfm tana nema a kungiyar kwallon kafa ta rivers united tana da ci biyu don aka karkare a wasannin kamar yadda muka sanar da ku akwai united tana ɗaya da ɗaya kuma idan aka karkare haka dai za ta ci gaba ta zama a matakin ta na daya nasara united matakin ta na biyu rivers united tana mataki na uku eyimba mataki na hudu kano pillars mataki na biyar <laughs> mm. a minti 85 kwara united tana da ɗaya kano pillars tana lema a kuma yanzu nan mun kai musa ya shiga ya maye gurbin jerome <laughs> <laughs> minti 89 a love stars na da ɗaya yimba international ita ma tana da ɗaya to ga plateau ta mata farke biyu da biyu wasanta da son shayi to ita ko wiki torres an tashi amma ta doke hadland da ci ɗaya har hudu da biyu a daidai wannan lokaci kuma za mu yi sallama da masu sauraro a daidai wannan lokaci samunu na ga ba ka da kwarin jiki to ai <laughs> kasar ina so son ga gaskiya filin suna wakiltar kasar nan mm. a wannan gasar to kaga kamar yanzu sun koma kusan mataki na biyar da kuma abokanan hamayya sun samu nasara dole gaskiya abin ba kwari duk da ana gani da a farko to bari da mu bari <laughs> wannan <laughs> batu ne na wani lokacin a fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin shirin na fafata kuma muna godiya a masu mu a kafafe daban-daban musamman 'yan afafata fans na shafin facebook da kuma a wato a dai shafin facebook din ismail abatangalash fans kuma muna muku godiya sai kuma 'yan gurup din afafata na whatsapp kenan a mm. dukkanin ku muna godiya na ga grup din naku suna da yawa samun mm, suna da yawa kuma <laughs> ana ta dai haƙuri da mutane ya kamata a nemo hanyar da za a dinga zuba kowa da kowa a gurup eh. na ga akwai manhaja manhaja ba wata daban manhajan da ya kamata a buɗe eh, to kaga za dai mu tattauna yanda ko mutane dubu nawa ne ko mutum dubu nawa ne kawai da za mu iya hmm. wato zuba sa wai ina kunzi take <laughs> to Zainab Isa kunzi Shark ta sada da ku tanga sport ki ci yayi gobe za mu saki dawa da misalin karfe 5 sai an jima Mikiya mai hangen nesa mita 92 da ɗigo biyar. Azangwen FM. Get on radio, get on radio, get on radio, say vision, get on radio, say